my list is Professor Mande Tamila. How do I I together for him. kaddamar da littafi mai takin boko halal da jami'in rundunar sojan ruwan najeriya abdulkarim dawud ya rubuta don barranta daga duk wata manufa ta yan boko haram dawud wanda bafullaci ne da ya gaji shanu arba'in daga mahaifinsa a asalin karamar hukumar ta fawa balewa jihar bauchi ya ce aikin soja da ya kai shi mai duguri da wasu sassan najeriya sun sanya shi gano barin yara na gararan bakan tituna ne a karshe kan sa zuciyarsu ta ke kashe su fada aikin ta'addanci jami'an sojan ruwa da malaman jami'a ne suka taru a kwalejin koyar da dabarun yaƙi abuja don kaddamar da littafin dawud ya ba da shawarwarin kafa dokar hana gararan bare yara kan tituna ko ko tura su almajiranci shugabanninmu na arewa su haɗa kai a sai da wannan bara yara waɗanda suke gararan ba a titi a tattara su a hana su malaman da suke ɗauka suna yawo da su a hana su wannan aiki ka danganta abin da yasa yan boko haram suke zama mugaye kusan ba sa samun kulawar iyaye ne wani nazari kai yasa ka yi wannan tunanin don wasu suna cewa watakila wannan abun na faruwa ne saboda rashin fahimtar addinin musulunci yadda ya dace ba haka bane ka karanta labarin history ka gani ban taɓa gani muga mutanen da suke kisa na rashin imani irin na boko haram sai dai a adolf hitler ne muka san yana tara mutane yana kona su kuma na lura cewa yadda yaro ka tasir da shi kana pamperin din shi kana dan nuna mashi soyayya kana jawo shi kusa da kai zai sa shi ya zamanto mai tausayin iyaye iya girma mai tausayi ga zuciyar shi amma in ka ɗauki yaro ya girma cikin wahala ba wanda ya taɓa nuna masa soyayya abinci ma da kare ke ci kwana a kasa duka bulalan nan ma da ake masu malaman suke yi masu kaga zai iya kaurara masu rai kungiyoyin musulunci a Najeriya na nuna illoli da miyagun akidun yan ta'adda da ke fakewa da musulunci su kashe mutane ba bisa haƙƙin shari'a ba kwanakin baya ma Abuja kungiyar Jibius ta kaddamar da littafi mai take ɗaya da wannan inda Sheikh Hamza Adamu Abdulhamid ke cewa ya zama wajibi a nemi ilimin addini da boko da zama lafiya tare da yake akwai mummunan wa'azi sai aka ce wal maw'izatil hasana da kuma wa'azi mai kyau kaga idan mutum ya zo yana wa'azi yana faɗan abin da ya saba wa qur'ani. yana faɗar abin da ya saba wa hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahihai yana faɗar abin da ya saba wa fahimta ta magabata to wannan wa'azi nasa ba mai kyau bane ko kowane mai wa'azi ya yi wa'azi mai kyau wanda zai jawo hankalin mutane ya nuna musu akwai haƙƙi tsakaninsu da Allah shine babban akwai haƙƙinsu tsakaninsu da 'yan uwansu musulmi da 'yan uwansu waɗanda ma ba musulmi ba da Allah ya zaman su a wuri guda ko makwabtaka ta aiki ko makwabtaka ta gida ko makwabtaka ta gona idan aka samu wannan zama lafiya da yardar Allah komai zai ɗaukaka za a samu tattalin arziki ba za a samu matsaloli ba rayuwa. Jikan Sardauna Hassan Dan Baba magajin garin Sokoto shi kaddamar da littafin wanda har ila ya kunshi kyawawan al'adun Fulani da ke nuna kiwon shanu baya hana neman ilimi. Nasura da Mailika Yamurar Amurka daga Abuja, Najeriya.